Ya يطوف عليهم ولدان مخلدون wasu yara suna kewayawa da su domin su yi masa hidima ba sa tsufa ko mutuwa